Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Ibrahim Garba. Muke sake dawo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya ne jihar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata da ɗaya ga watan Mayu. To a cikin shirin za ku ji cewa harkokin yau da kullum sun tsaya cak a yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan da 'yan kungiyar IPOP suka faɗaɗa ranar tunawa da yakin basasa na Bayafra inda suka ba da umarni a zauna a gida har zuwa yau talata. Ina rana rana ne wanda muke tuna wanda suka mutu a yakin fasasa balle wanda suka mutu a wadan jafra saboda haka duk waɗanda suka mutu a wannan ya'in ba ba za a taba mancewa da su ba kowane shekara za a dinga tuna da su A Nijar kuma za ku ji cewa hukumar zaben kasar ta bayyana shirin fara ayyukan rajistar 'yan kasar mazauna kasashen ƙetare daga ranar 16 ga watan Yuni da ke tafe a ci gaba da shirye-shiryen zaɓe. kamar inda kuka sani 'yan Nijar wanda suke zama kasashen waje a dokance suna da incin su yi zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisa kuma haka ne kamata a yi to kuma sai annoban nan ta zo ta gitta kuma a lokacin nan sai muka aika wasiƙa wajen kotu ta koli wanda ake kema kurkonsonel don mu ji ra'ayin ta bisa wannan sai ta ce to tun da dai wannan abu ne ya zo al'ajibi ne ya zo kenan muna iya tsayawa har lokacin lokacin da dama ta bada. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabata da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan bar mu sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan auni lafiya ga labaran. Ƙungiyar saka ido kan harkokin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa yau talata ta buƙaci jami'an taliban da ke mulkin Afghanistan su gaggauta binciken zargin ɓacewar wasu 'yan jarida biyu tare kuma da gurfanar da waɗanda ke da hannu cikin al'amarin. Tun daga ranar 24 ga watan na Mayu aka kasa sanin inda Ali Akbar Kayarka da Jamaluddin Daldar suke bayan da dukkaninsu biyu suka ɓace a Kabul babban birnin ƙasar bisa ga bayanan 'yan uwansu da kuma na abokan aikinsu kayarka wanda dan jarida ne kuma mai daukar hoto ma wani kamfanin jaridan wurin mai suna Subhel Kabul ya kama hanyar zuwa unguwar Kote Sangi da ke birnin na Kabul da safe don ya dau labari ya kuma dauki darussa a jami'a. Tun daga nan mahaifiyarsa da dan uwansa suka gaya ma kafafen yada labaran kasar cewa sun kasa samun bayanai game da shi sun ce sun tuntubi hukumomin taliban amma sun ce ba su da hannu a ɓacewarsa Daldar kuma shine shugaban gidan rediyon muryar Gades da ke kudu maso gabashin lardin Paktiya na kasar ta Afghanistan. Iyalinsa da manyan abokan aikinsa na zargin Taliban kai tsaye da kama shi amma ba su san musabbabin kama shi ɗin ba. Hukumomi a ƙasar Girka sun ce suna shirin tsawaita wata babbar katanga a kan iyakar ƙasar da Turkiyya kuma suna neman taimakon kuɗi daga ƙungiyar tarayyar turai saboda ƙara gini da za a yi ministan harkokin ƙaurar jama'a notis mitaraci ya ce katangar wadda ta ƙarfe ce za a tsawaita ta daga kilomita 40 zuwa kilomita 120 kuma za a fara aikin ne zuwa ƙarshen wannan shekarar girka ta zargi makwabciyarta a turkiya wadda kamar ita mamba ce a ƙungiyar nato da amfani da baƙin haure a matsayin wata hanya ta takura kasashen kungiyar tarayyar turai zargin da turkiya ta yi watsi da shi tana mai cewa ta ma ɗau nauyin da ya wuce adadi a wata ziyara da ta kai taiwan sanatar amurka temi duckworth ta jaddada goyon baya ga wannan tsibiri a daidai lokacin da barazanar da tsibirin ke fuskanta daga china ke karuwa duckworth ta gana da shugabar taiwan tsai ungwen a yau dinnan talata inda ta kuma jaddada dangantakar tattalin arziki siyasa da kuma tsaro tsakanin taiwan da amurka china na ikirarin cewa taiwan wani yankin kasar ta ne kuma za ta haɗe ta da ƙarfin tsiya kuma ta tura jiragen sama na yaƙi wajen talatin jiya litini a sararin samaniyar kusa da wannan tsibirin ma'aikatar tsaron taiwan ta ce ta mai da martani da birkita jiragen da tsana kunamun makamai masu linzami da kuma tura saƙon gargaɗi a jawabinta ga shugaba tsaye duckworth wadda wata tsohuwar kyaftin ɗin jirgin yaƙi mai saukar ungulu ce ta ce ina son in bayyana cewa wannan al'amari bai tsaya ga batun soji kawai ba ya haɗa kuma da na tattalin arziki ana kyautata zaton mahaukaciyar guguwar nan ta agata da ta fantsamo gabar kudu maso gabashin mexico za ta lafa zuwa ƙarshen yau ɗinnan talata to amma bayan ta watso ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin gwamnan ozaka alejandro murat ya yi kira ga mutane da su ci gaba da kula a yau dinnan talata saboda wannan barazana ta kwararar ruwa to amma ya ce babu wani rahoton mutuwa sanadiyar mahaukaciyar guguwar guguwar ta agata ta duro jiya litini daura da garin puta angel na jihar ta ozaka inda ta haddasa ambaliyar ruwa da iska mai karfi wanda hakan ya janyo gocewar laka a wurare da dama cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce wannan guguwar wadda aka aje ta a mataki na biyu na mahaukaciyar guguwa ita ce mafi girma da ta taba durowa a cikin watan mayu a gabar pacific ta mexico tun bayan da aka fara ajiye bayanai a shekara ta 1949 shugabannin kungiyar tarayyar turai eu sun yanke shawara da daren jiya litini ta hana shigowa da silisi biyu na man rasha zuwa kasashensu su a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ƙara matsa ba ma rasha amma a lokaci guda kuma tare da la'akari da yadda abin zai shafi tattalin arzikin wasu ƙasashen ƙungiyar ta eu waɗanda suka fi dogara da man rashar wannan takunkumin ya hana shigowa da man rasha ta jirgin ruwa amma bai hana shigowa da shi ta bututu ba don haka da farko ƙasar hungary wadda ba ta da gabar teku ta yi barazanar kin yadda da shirin takaita shigowa da man wanda hakan ka iya kawo cikas ga wannan mataki wanda ke buƙatar yardar dukkanin kasashen na EU. Shugaban Majalisar Turai Charles Michel ya ce yana sa ran gobe Laraba jakadun EU za su amince da wannan takunkumin a hukumance. Shugabannin gwamnatin Ukraine sun daɗe suna kiran da a hana shigowa da man rasha kasashen EU saboda ta kasa samun kuɗin da za ta iya amfani da shi wajen gudanar da yaƙi. da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ranar Biafra da tunawa da yakin basasa a yankin kudu maso gabashin Najeriya ya shiga rana ta biyu inda babu zirga-zirgar mutane da ababen hawa da makarantu da kasuwanci lamarin da ya jefa in yankin shiga halin tsaka mai wuya ga wakilin murya Amurka na yankin Niger Delta Lami Abubakar Sokoto da ƙarin bayani. A Najeriya an gudanar da ranar biyafara don tunawa da yakin basasa da ya gudana a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Ranar talatin ga watan Mayu ne na kowace shekara ake gudanar da tunawa da biyafara. wuno na onye ọla nwụrụ n'agha bịafra anyị ekwesịghị ichegbu ya anyị ọganihu ndị nwụrụ na n'agha biyafara. to sai dai kuma 'yan kungiyar nan ta ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biafra sun faɗaɗa shirin zuwa 31 ga watan mayu inda suka ba da umarnin kowa ya kasance a gida zaman gida na dole a yankin na kudu maso gabashin kasar ranar ta 'yan mazan jiya da da suka yi yakin basasa waɗanda kuma suka kwanta dama haka kuma kungiyar ta ipop ta faɗaɗa shirinta kan rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biafra sannan kuma tana amfani da wannan dama domin ƙara matsakaimi ga gwamnatin tarayyar najeriya ta sako madugun 'yan tawaye na ƙungiyar ta ipoc wato musta inamdi kanu da ake zargi da cin amanar ƙasa ranar dai ta biyafara kuma ya tsaya cak a yankin kudu maso gabashin najeriya mai jihohi biyar da suka hada da imo da ibanyi da anambra da inugu da kuma abia inda za a ga titunan mota ba jirga-jirga makarantu sun kasance a rufe da kasuwanni da kuma bankuna. 'yan yankin na kabilar ta ibo da mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu da kuma fargabar da suke ciki. Wannan rana shine rana ne wanda muke tuna wanda suka mutu a yakin basasa, walle wanda suka mutu a wannan biafra saboda haka duk waɗanda suka mutu a wannan yaƙin ba ta ba za a taɓa mancewa da su ba kowane shekara za a dinga tunawa da su. to na farko dai suna na idris bashir mai masallacin juma'a da ke garin Aba. mu da muke zaune a nan kudancin najeriya muna zaune cikin fargaba sakamakon rashin sanin tabbas da kuma irin su yanda ake ba su kariya da tsaro a arewacin najeriya amma mu nan abun gaba daya ba haka yake ba hasali idan ka duba abin da ya faru a anambra da abin da ya faru a abia state duka babu wani matakai babbara waɗanda aka ɗauka kuma ana tunƙafin cewa ƙasar guda ɗaya ce. sunana ibrahim abdulkadir dangale. to gaskiya a zamantakewa da mun kai eh, gwamnatin jihar imo state tana ɗaukar matakai a nan da abin da shafi bangaren jama'a a nan cikin gari mun dai zamana cikin gida gaskiya ba wanda fita sai dai kira guda da muke yi ga mutanenmu masu tafiye-tafiye kowane lokaci gaskiya mu dai son samu mu su rinka zagayawa suna bi ta fatakot in wanda za su je uwar ne cikin imo ne saboda hanyoyi waɗannan na wajen ihe na da sauran a nan muna tsoron su gaskiya ga mutanen mutanenmu. lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a Najeriya. An gaishe kalami da Abubakar Sokoto bari mu leƙa Nijar inda hukumar zaben jamhuriyar ƙasar ta bayyana shirin fara ayyukan rajistar 'yan ƙasan mazauna ƙetare daga ranar 16 ga watan Yuni da ke tafe a ci gaba da shirye-shiryen zaben cike gurbin da zai ba da damar aika mutane da za su wakilce su a majalisar dokokin ƙasar. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai, Sulemu Barma ya aiko mana da rahoton kan haka. tun a ranar 27 ga watan disamban 2020 ne ya kamata 'yan nijar mazauna kasashen waje su halarci rumunan zaɓe don kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa wato ɗaya rana da ɗaukacin 'yan ƙasar da ke zaune a gida sai dai hakan bata samu ba sakamakon annobar coronar da ake fama da ita a wancan lokaci kasancewar a yanzu galibin kasashe sun bude iyakokinsu saboda alamun samun saukin wannan annoba ya sa hukumar zaɓe ta ƙasa seni ta ɗauri aniyar soma rajistar 'yan nijar mazauna ƙetare waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'u dr aladuwa amada shine mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa seni kamar inda kuka sani 'yan nijar wanda suke zama ƙasashen waje a dokance suna da incin su yi zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisa kuma haka ne kamata a yi to kuma sai annoban nan ta zo ta gitta kuma a lokacin nan sai muka aika wasiƙa wajen kotu ta koli wadda ake ce ma sonel don mu ji ra'ayinta bisa wannan sai ta ce to tun da dai wannan abu ne ya zo al'ajibi ne ya zo kenan muna iya tsayawa har lokacin da dama ta bada to kuma yanzu dama ta bada za a fara 16 eh, ga watan juwan kuma za a yi da 29 ga wannan watan tun da kamar inda kuka sani wannan kidaya kwana goma sha hudu ne ake dauka a yin kasashe sha biyar ne aka tantance domin shirya wannan zaɓe a bisa la'akari da wasu muhimman sharuɗa sai inda ke da kwai muke da ambasad ko kwansila kuma na biyu hallau a ce ƙasa tana da tsaro kama akwai kasashe wanda inda muka so mu tai kamar su libya kamar su sudan kuma tun da babu tsaro kuma kasashe ne wanda sai a ce ma suna cikin yakin basasa ko kuwa rikici dai na cikin wannan kasashen goma sha biyar abin da za a ce akwai takwas na ecowas tunda akwai cote d'ivoire akwai burkina akwai mali akwai senegal akwai togo akwai benin akwai ghana akwai nigeria kuma akwai kasashe biyu na eh, eh, afirka ta tsakiya wadda ake cema afirka central da chad da kamaru kuma kasashen eh, na afirka larabawa akwai maroc akwai algeria kuma sai kasashen turawa guda uku akwai europe akwai faranshi da belgium kuma a america du nord akwai etats-unis a shekarar 2016 ne 'yan nijar mazauna kasashen waje suka fara kada kuri'u a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki abinda ke ba su damar aiko da wakilai biyar a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 171 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar dalla a gaida Sulamomin Barma. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana. Zaben fidda gwani na 'yan takara a jam'iyyar APC a matakan neman mukamin gwamnoni da kuma 'yan majalisu da ya gudana a cikin makon da ya gabata ya bar baya da kura a wasu ɓangarori na jihar Niger Najeriya. Duk da yake dai wasu ɓangarori na jihar an bayyana sakamakon waɗanda suka yi nasara, to amma waɗanda aka ce sun faɗa a zaben sun ce da sake, domin kuwa an tafka magudi a lokacin zaben. Sanata Aliyu Sabi Abdullahi wanda ya kabra da gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello a lokacin zaben fidda gwani na neman mukamin kujerar sanatan yankin arewacin jihar Niger ya ce an saba wa duk wasu ka'idoji na zaben. Amma ni abin da na gana ma idona ni ban ga demokradiyya ba saboda akwai ka'ida akwai dokoki kuma duk dokoki da ka'idoji da aka jinya ban ga guda ɗaya da aka duba na ɗaya akan tantance delegate masu zaɓe wannan doka abin da ta tanada ne. a je inda ba na kowa ba na al'umma irin makaranta ko kuma dai kamantu irin ko a ce jilin kwallo wani wuri da inda ba na kowa ba ne a je nan saboda masu zaɓen ya kasance duk wanda ke da haƙƙin neman su zaɓe shi zai samu ganawa da su ba tare da wani ya kawo ya sa masa wani shinge ba sai gashi an kwashi wa'annan delegates an ce ana son ganin su gidan abdullahi idris garba mai sola daga nan duk wanda ya shiga a kwace mai waya idan an kwace mai waya a ce an bashi tag an accredited din shi a bashi abinci ya zauna motoci suka zo bosses din federal college of education na kwantagora daga nan aka kwashe su aka kai su inda aka ce an ajiye ainihin zaɓe shi wakili na ya yi nuni da duk abubuwan da ya ga ya zama saɓani ba wanda ya saurare shi tana ko za a saurare shi tun da gaba ɗaya zan ce da shi gwamnan da duk abin da ake kira apparatus of government ɗinsa sun kwaso ni ne commissioners ni ne special advisers ni ne duk dai wani ne wada aji a gwamnatinsa da chief of staff din shi da su ssg da su waye duk gaba da commissioner of police gaba an kwaso da security ɗinsa gaba sun tara a wannan wurin labarin da muka samu a gidan mai sola security ɗin mai girma gwamna su ke samun mutane a dole sai abin da ake son su yi aka kwashe su aka sa a bus aka zo ba tantancewa ba komai listin ma wasu da suka yi zaɓe jiya yau an hana su zaɓe aka zo su kai abin da suka yi aka ce an ba da wa'annan ƙuri'un da aka yi a nasu saboda haka mu ba mu san inda aka yi zaɓe ba. duk da yake dai shi ma gwamna abubakar sani bello da aka ce ya yi nasara a zaben ya ce yana farin ciki to amma kuma ya nuna damuwa matuƙa akan yadda kuɗi suke yin tasiri a lokacin zaɓuɓɓukan fidda gwani a wannan karon. ina ganin gaskiya sai an sake lale irin abubuwan da ke fara wannan musamman wannan karon irin maƙudan kuɗaɗen da ake kashewa to ba zai mana garanti na shugabanci ingantacciyar da muke so ba abun nufi anan shine ko me kai ko me kake ko barawo ko me kake inda ka samu kuɗi in ka iya sayan ƙuri'a za ka yi shugabanci a gani na wannan ba daidai bane ba sai an ƙara duba Ismaila Saba Fawu ya halarci zaben fidda gwani na ɗan takarar majalisar wakilai a yankin Lafai da kuma Agayi da ke kudancin jihar Niger ya ce an yi masu karfa-karfa har ma an nemi hallaka masu ɗan takara wato Honorable Mahmud Abdullahi. Mun je zaben Agaye da wanda za yi na House of Reps. amma da za abin da nake gaya maka sakudan ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una Allah kawai ne ya sa muka yi dawo ranar nan za a yi zabe mutanen ga su so mutanen uh, abdullahi indasabe rep na yanzu da yake kai bai so a yi zabe mutanen zabe sun zo tun karfe shida na yamma amma sanda suke yi dilen hari zuwa karfe goma sha daya cewa ba za a yi ba na ce ga polis ga kowa da kowa da za a shiga zabe kuma suka je suka kawo ni list daban ba list na delegate list da aka kawo ba na apc wanda za su yi su yi zabe nasu daban wanda ciyama na lapai da agaye ciyama na apc na agaye da lapai sun kawo daban aka fara rikici suka ce to ciyama na wanda zai conduct election din ya zo ya ce to zaben gaskiya shi ba zai iya ba ga wuka ga komi da komi shi ba zai iya ba dpo na agaye ya ce shi ba zai iya ba a daga zaben to wa surprise aka daga zaben sai dpo ya ba da ya ce to su bari gobe da safe su koma sai chairman na electoral committee din ya ce a electoral abin gadin ya ce a su za su iya koma yau amma dpo ya ba su backup mun san ce to tun da za su je mina mu ma za mu bi su motoci goma sha uku muke da shi muna bi su kawai suna zuwa backup da aka ba mu muka bi an bi hanyar lafai sai suka bi wani daji sai police ya su kauce sun kuma wuce lafai saboda moto din motan police na lafai ne muna zuwa kawai sun ga muka kai ko ciriko aka yi hanya da dan dakaran oh, eh, rep din shi da sabe shi ma yana cikin su ward chairman na kutiriko eh, vigilante chairman na kutiriko duka suka so aka zo aka tsayar da mu a wurin aka yi mamu duka mu ni da nike gaya maka dinga na taka cikin daji for one hour 14 minutes in da apc ya karba wannan result to za su samu matsala nan zuwa gaba. To APC dai ta ce za ta saurari duk wasu masu korafi akan wannan zaɓe, in ji shugaban APC a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya wanda ya yi aikin zaɓen a jihar Niger, Honorable Mu'azu Bawari Jau. Shi siyasa a koyaushe ba ce a yin shi 100% sai an samu kace na ce na'am yanzu a cikin jihohin tsakiyar najeriya nan akwai misali a niger eh, da kwara ana ganin kaman an dan nuna karfa-karfa a wasu wurare eh, kaman waɗanda ke da korafin nan me za ku yi musu yanzu kenan kamar yadda kace niger da kwara ka sani musu ba niger eh, ɗin takarar mu ɗaya ne na gona a kwara kenan a Niger kuma ko kai ma ka gani a irinka yadda muka gudanar da wannan tsarin kuma in ina wuri tsaye muka tabbatar da cewa mun bi doka duk inda doka ce a bi nan muka bi to alhamdulillah ga yana muka kowa gani duk ɗan naja da ya ji yadda aka yi ko da ya gani ya tabbata cewa mun yi adalci wajen mun kabata. Na'am to batun batun yin amfani da kuɗi fiye da kiman nan ba ku ga kaman wani mataki ne na zubar da mutuncin da demokuraɗiyya da kuma rashin baiwa masu cancanta dama. Eh to musu ba mu yanzu ai ba mu cewa an zubar da kuɗi ko an ba da kuɗi sun da ba mu gani ba. Amma in takara kuma jiya yana ba da kuɗi wallahi ga mu ba waliyai ba ne. Hmm. ba zai mu gani amma a sani na a kuma yin ne tsaya wurin ni ba ban gani ne ya gita ba kuma duk wani ke wurin nan duk ejen in ka tafi guda goma za su za su shaidan wannan ya tabbatar da an bi hmm. abu yadda ya kamata masu korafe korafen nan me za ku ce musu ya za ku yi da su yanzu eh to ai shi za ka ga a koyaushe in za mu yi kwamiti muka yi men kwamiti ko muka yi appeal abin da ake ni wani ke da ƙwarfi ƙwarfi ya je musu ya gabatar nashi a manga kuma an ba su damar duk inda suka ga cewa mutum ya zo ya da korafin shi ko makorafin janu ne tabbatacce ne ko su soke zaɓe ko su saka zaɓe ko dai su wani kudi shi sa shi sa koyaushe kowane jiha muka tura ko muka tura yan apil su je wajen su tsaya yanzu dai akwai tabbacin za a yi adalci kenan in Allah da izinin Allah a nan jihar Neja dai Alhaji Umar Muhammad Bago ɗan majalisar wakilan Najeriya shine ya samu nasarar cin zaben fidda gwanin na neman mukamin kujerar gwamnan jihar Niger a karkashin inuwar jam'iyyar ta APC a cikin mutane biyar da suka tsaya takarar a ciki kuwa har da mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Keso, da kuma shugaban kamfanin jaridar Blueprint a Najeriya, Alhaji Idris Malagi mai samun goyon bayan gwamnatin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murar Amurka daga Mina a Najeriya. An gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA Union European de Football a yau talata ne ta ba da sanarwar zaben Karim Benzema mai cin kwallayen Real de Madrid ta kasar Spain ko kuma Spain a matsayin dan wasa mafi kwazo a wasannin kwallon kafa na gasar Champions League na wannan shekara. Karim Benzema ya ci kwallaye har so goma sha biyar a wasanni tara tare da lashe gasar a ranar 28 ga wannan wata Stade de France a birnin Paris. Shi ko Vinicius Francis junior na real de madrid da dai a yau talata hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai uefa ta zaɓe shi a matsayin matashi mafi bajimta a wannan wasanni na champions league na wannan shekara ta 2022 kungiyar kwallon kafa ta widad casablanca ta kasar morocco a jiya da yamma ne ta gwabcewa kulob din al ahali na kasar egypt ko kuma misira da cibiyu da nema a wasan karshe na kofin zakarun nahiyar afirka na kwallon kafa na champions league na caf ko kuma caf confederation african de football da yawa kana kasar morocco kungiyar ala ahali ta kasar egypt ko kuma misira ita ce ke rike da wannan campaign da ta lashe shekaru biyu da suka gabata a shekara 2020 da shekara 2021 a wasannin tennis na french open a yau ne ake karo na 59 na tauraron kwallon tennis na duniya rafael nadal da jokovic Beach Djokovic ne ke da mafi yawan cin kwallayen na tennis gaban Nadal inda yake da ci haso talatin a karawar da mutanen biyu suka yi a can baya yayin da Rafael Nadal ke da ci 28. Rafael Nadal dai shine ke da mafi yawan cin kofin French Open inda yake da nasarori har so goma sha hudu a bangaren mata ko ita koko golf 'yar kasar Amurka shekaru goma sha tara ta kai ga wasan kusa da na ƙarshe na French Open na wannan shekara bayan da ta karkare Solans Stephens ita ma 'yar ƙasar Amurka ta goma sha bakwai a wasannin tennis ta duniya da ci bakwai da biyar shida da biyu a karo na gaba za ta kara da 'yar ƙasar Italiya Martina Trevisan wadda ta samu nasara gaban 'yar ƙasar Canada Leila Fernandez da ci shida da biyu uku da bakwai shida da uku Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. Ƙungiyar saka ido kan harkokin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa yau talata ta buƙaci jami'an taliban da ke mulkin Afghanistan su gaggauta binciken zargin ɓacewar wasu 'yan jarida biyu tare kuma da gurfanar da waɗanda ke da hannu cikin al'amarin. Tun daga ranar 24 ga watan na Mayu aka kasa sanin inda Ali Akbar Kayarka da Jamaluddin Daldar suke bayan da dukkaninsu biyu suka bace a Kabul babban birnin ƙasar bisa ga bayanan 'yan uwansu da kuma na abokan aikinsu Hukumomi a ƙasar Girka sun ce suna shirin tsawaita wata babbar katanga a kan iyakar ƙasar da Turkiyya. kuma suna neman taimakon kuɗi daga ƙungiyar tarayyar turai saboda ƙara gini da za a yi. Ministan harkokin ƙaurar jama'a Notis Mitaraci ya ce katangar wadda ta ƙarfe ce za a tsawaita ta daga kilomita 40 zuwa kilomita 120 kuma za a fara aikin ne zuwa ƙarshen wannan shekarar. A wata ziyara da ta kai Taiwan, Sanatar Amurka Tammy Duckworth ta jaddada goyon baya ga wannan tsibiri a daidai lokacin da barazanar da tsibirin ke fuskanta daga China ke karuwa. Duckworth ta gana da shugabar Taiwan Tsai Ungwen a yau dinnan Talata, inda ta kuma jaddada dangantakar tattalin arziki, siyasa da kuma tsaro tsakanin Taiwan da Amurka. China na ikirarin cewa Taiwan wani yankin ta ne. kuma za ta haɗe ta da ƙarfin tsiya kuma ta tura jiragen sama na yaƙi wajen talatin jiya litini a sararin samaniyar kusa da wannan tsibirin ma'aikatar tsaron taiwan ta ce ta mai da martani da birkita jiragen da tsana kunamun makamai masu linzami da kuma tura saƙon gargaɗi To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, ne Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma'assalam.